خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا iyayena mata na wannan gari mai albarka garin kumo akko local government ina farin cikin sake kasancewa da mu a wannan darasi namu na musamman da muka tanada don faɗakar da juna akan abuwa da ya shafi addini da rayuwa a yau abu guda biyu za mu yi magana a kai abu na farko shine um, hukuncin limancin mace yanzu ku a matsayin ku na mata za ku iya wa junan ku limanci a wajen sallah kamar yanzu wata tana da hada ƙur'ani ta rinka yin sallar tarawihi a gida tana limantan 'yan uwanta mata kuma yaya ake yi abu na biyu shin za ta iya wa maza limanci ko ba za ta yi ba wannan kenan sannan za mu yi magana akan sharuɗa da ladabban fita daga gida duk matar da take za ta fita daga gidan iyayenta ko daga gidan mijinta to yaya shari'a ta tanadar mata da dokoki da ƙa'idoji da za ta bi wajen fita daga gidan mijinta saboda kar ta fita cikin la'anta ko tsinuwa za mu yi magana akan masu ratsa-ratsi da tsallake-tsallake masu shiga gidaje wanda ba a ba su dama ba abu na farko a yau takwas ga watan ramadan shekara ta 1440 da da uku ko hijiriya wanda shi ne dace da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafin turawa lissafin yan albashi za mu ci gaba da wannan darasi na farko akwai asar na na aisha asar na na aisha allah ya mata rahama dangane da limancin mata kamar yadda imam abdurrazzak a sanaani ya rawaito daga imam sassauri sauri daga maisara ibn habib Annahadi, daga rifa alhanafiya ta ce ita rifa sunan mace ce rifa wanda na san ba ku da irin waɗannan sunan nake rifatul hanafiya ita rifa almajiran na na aisha ce ta ce na na aisha ta yi musulmanci wata rana wa kamar bai na hunna fi salatin maktuba amma da ta zo limancin sai ta tsaya a tsakiyarsu a sallah ta farilla wani hadisi ne sahihul ghairihi duk da malamai suna cewa wannan riqatul hanafiya wasu suna cewa ba san tarjamar ta ba sannan sai dai asar din ya zo a cikin sunan dara kudini Allah ya masa rahama kuma imamun nawawi ya ce isnadinsa isnadi ne wanda yake sahihi kuma yana da shaida akwai shahid riwaya da aka yi ta hanyar afa daga nana aisha bayan riba din akwai kuma afa ya ruwaito daga nana aisha kamar yadda waki ya ruwaito daga ibn abi laila daga afa daga nana aisha annaha kanat ta ummu nisaa taqumu ma'ahunna fi safi da na aisha tana yi wa mata limanci kuma tana tsayawa tare da su a cikin saho wannan ya nuna mana a tana yin limanci ita na na kuma ga yadda suke tsayawa zan yi bayani akwai riwayar daga afa kuma du daga nana aisha annaha kanat tu'azzinu wa tuqimu wa ta'ummu nisaa wa taqumu wasatuhunna sai dai wannan riwayar mai rauni ce da aka ce na aisha tana kiran sallah kuma tana ta da ikama sannan yau mutane limanci wannan riwayar mai rauni ce so anan gurin za mu tsaya akan wannan riwaya ta dara kudni da imamul bai haƙi a cikin san kubra da ibnu hazam a cikin almuhalla yan uwana mata ya halatta mace ta yi limanci wa 'yan uwanta mata wacce Allah ya hore mata hadda alƙur'ani ta zama tana da ilimi tana da karatu to ba laifi ba ne idan bukata ta kama ko a gidan biki ko a gidajenku ko a unguwa sai ku da sallah amma wata ce limanci amma limancin yadda za ta yi shi ne um, idan mutum goma ne za su yi sallah ita ce ta sha ɗaya to sai biyar su tsaya a damanta biyar su tsaya a hagun da ita kuma tana tsakiya to su su ba a irin limancin mata ba a irin wucewa gaba a gali ma a gaba ina fata ana fahimta ko a makarantar boko za a iya yi ko a makarantar islamiyya za a iya yi ko a anguwa za a iya yi ba wai a bude masallaci ba fa a a gida za a iya yi ba laifi ba ne. ana yawan tambaya akan wannan amma wannan asar din ya nuna na na aisha tana limanci amma mata 'yan uwanta take yi wa kuma sharadin wanda zai zama liman a cikinku shine wacce za ta zama ta san allah ta san ƙur'ani ta san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta iya karatun ƙur'ani, tar dan shi liman duk wanda zai zama liman to zai zama wanda yake yana da ido ne akan alqur'ani a cikin mutane ba wai wanda bata haddace ƙur'ani ba ko bata san qur'ani ba ko kuma bata haddace mafi tsoka a ciki ba wannan riwaya ta farko kenan akwai asar na ummu salama wadda imamu shafi'i ya kawo shi a cikin musnad nasa daga ibnu uyaina daga ammar ad daga wata mata cikin mutanensa ana ce da ita hujaira daga umu salama ita ma na na salama an ruwaito annaha ammathunna faqamat wasatan ta yi wa mata limanci kuma ta tsaya a tsakiyarsu wannan hadisin sahihun ne li ghairihi sahihun ne li ghairihi kenan mun samu hujja biyu na na Aisha ta yi wa mata limanci a riƙe hukun san zan yi tambaya na na aisha ta yi wa mata limanci ta tsaya a tsakiyar sannan mata ta biyu matan annabi ne ita ma ta yi limanci ita ce ummu salama wannan hadisi imam abdulrazak al-sandani da imam al haƙi duk sun ruwaito da dara kutani da ibn abi shaiba a cikin al-musannaf da ibn hazm a cikin al-muhalla yana nuna halaccin mace ta limanci wa 'yan uwanta mata kuma ga inda za ta tsaya abu na uku shine riwayar abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbasin wadda imam abdullahi ya rawaito ta hanyar ibrahim ibn muhammad daga dawud ibn hussein daga ikrima daga abdullahi dan abbas shi ma ibn abbas ya ce ta umul mar'atun nisa'a ta komu fi wasatihinna mace za ta iya yi wa mata limanci kuma za ta tsaya a tsakiyarsu to amma wannan isnadin hadisi ne za'ifi jiddan na kawo shi ne kawai a ababi na ilimi don a gane amma hujja da za a kafa shi ne ruwayar na na aisha da ruwayar ita Umar salama imam al ya rawaito wannan hadisin a cikin sunan ɗinsa akwai maganganun malamai magabata na ƙwarai Um, ibn juraish ya ruwaito cewa ta umul mar'atan nisa'a min ghairi an takhruja amamahunna ya dade yin bayani ya halatta mace ta yi wa 'yan uwanta mata limanci amma ba za ta wuce gaba ba a wannan fahimtarsa kenan da kuma ra'ayinsa ya ce kanat walakin tuhadi bihinna fil maktubati wat tatawwa za ta yi daidai ne da su ba a ganewa waye liman in yana tsakiya limamin mata wato limamiyar mata a tsakiya take ta yi daidai da su sahun guda kuma ya halatta ta yi musu a sallar farilla ya halatta ta yi musu a sallar nafila yanzu a gidan ku akwai mata da yawa tun da ba fita sallar jam'i ya halatta kusa wata ta rinka muku limanci yanzu kamar gida da ke da kishiyoyi uku hudu kun ga kawai sai ku sa uwar gida ta limanci idan mai karatun ƙur'ani ne in kuma zafin kishi ya hana to a nemo uwar miji sai ta rinka muku limanci <laughs> to ba shi kenan ba eh, idan malama ce in ku ba haka ba ku haƙura da amar yadda aka auro mahadaciyar ƙur'ani? yar musabaka wadda ta iya karatu ta zama liman din ku bayan da za ku yi zalika fadlullahi yutihi man yasha ba laifi bane ba kuma ku raya wannan samun jam'i din a gida yana da kyau ya ce shi a ibn jirage ya ce ko da matan suna da yawa wayin ka surna hatta ya kunna saffai ne au aksara ko da suna da yawa matan sun kai saho biyu ko saho uku to liman ɗinsu dai za ta shiga tsakiya ne a gaba su kuma su biyo bayanta wa an taɓo masa fahimta wannan hadisin sahihi ne daga ibn jirage magana malami na biyu daga ma'amar imam ma'amar ce ta ummul mar'ata nisaa fi ramadana wa taqumu ma'ahun fi safi hatta a wata ramadana tarawihi da tahajjudi da ashar din nan da ake yi inda za a samu wani wuri da mata za su taru wata mahaddaciyar ƙur'ani. su ya su to ya halatta ta yi musulmanci kuma ta tsaya a tsakiyarsu, shi ma wannan sahihi ne daga ma'amar an ruwaito wannan zance daga alhassan da imamu sha'abi kamar da ibn abi shaiba ya fitar a cikin al-musannaf duka wannan duk malamai sun tabbatar da halaccin mace ta yi wa 'yan uwanta mata limanci da haka dan baki samu zuwa jam'i ba ko baki samu zuwa ko mijinki ya hana ki zuwa tahajjudi ko ya hana ki zuwa tarawihi idan an samu taron mata ko a gida ko a makota ka haɗu aka samu wata malama in dai ta haddace ƙur'ani ko ta san ƙur'ani ko tana da hadda daidai gwargwado kawai ku sa ta ce ta muku limanci an gama ta dan muku wa'azi in ita ma din mai kiyayewa ne dan kada a zo a yi a yi ta wata malama mai wa'azi mai zaƙin baki malama ce tana yi wa mata wa'azi ta mata ku ji tsoron Allah kaza kaza amma in ta koma gida sai an raba ta da kishiyarta doke doke an ga ya zama matsala kenan malama ce ta islamiyya malama mai wa'azi sai ta fada ku bi mazajen ku a wata ran aka kama ta tana sha kwalan mijinta <laughs> ga karatun mata da wa'azin mata sai dai hakuri wata kuma ta wa'azi ta yi wa'azi ta yi fada sosai sosai A daina zuwa gidan boka bai halatta ba haramun ne ya ku mata halin mu bai da kyau zuwa gidan boka yaya aka yi aka yi wata rana wata cikin dalibai ta je gidan boka sai aka haɗu da malama a gaba sai ta ce a ah, malama ashe kina zuwa ita ma ce ah, ke ma ashe kina zuwa <laughs> to a haɗi ke da ya ga wannan malama ai bai kamata zama malama ba gaskiya yawa kin zo kin cika mutane baki a duniya a daina zuwa gidan boka ashe ita ma tana zuwa aka yi magana ta ce a ah, ai mazan wannan zamani sai da kama bokaye Allah kiyaye Allah sauye da haka da Allah ku rinka gyarawa idan kun yi umarni kun faɗa to a gani a aikace kar ki zo ki cika mutane da wa'azi ki ce abi maza a yi da'a a yi kaza a je a ga kuma kina rikici da mijinki kawai dai mijinki yana jinki ne Allah ganar da mu to haka imamul kharaqi shi ma ya faɗa Allah masa rahama cewa mace ya halatta ta limanci wa yan uwanta mata kuma ta tsaya a sahunsu a tsakiya ibnu qudama shi ma yayi magana a cikin al-mughni yace ikhtalafat riwayatu hal yastahabbu an tusalli al-mar'a bin nisa'i jama'atan an samu riwayoyi da aka yi sabani shin an so ne mace ta yi wa 'yan uwanta mata limanci ta musu jam'i ya ce faru ya anna zalika mustahabbun an ruwaito haka ɗin abin so ne ana so malamai sun ce babu laifi ya daga cikin waɗanda aka daga ruwaito a cewa sun halatta ko kuma sun yi limanci akwai na aisha akwai ummu salama sannan wanda aka ce sun halatta akwai imamu afa ya halatta imamu sauri Sufiyan ibn sa'id ibn sauri shi ma yace halal ne sannan imamu al-auza'i da imamu shafi'i da imamu Isa ibn rahuya da su abu saur da imamu ahmad a waɗannan da na ruwaito mazajen nan da aka faɗa Su kan sun ce gairu mustahab ne amma da na Aisha da su ummu salama duk wannan sun halatta amma waɗannan malaman suka ce gairu mustahab ba a so ba to amma dai suka ce so ma in dai har matan sun yi limanci to sallafa ta yi yayi da sauransu imam ash shaabi da imam an-nakhai da imam qatada waɗannan malamai guda uku ash-sha'bi nakhai qatada Allah musu rahama suka ce lahunna zalika fi ta dun al-maktuba ya halatta mata su limanci amma a sallan nafila banda sallar farilla wannan kenan wasu malamai sun bambanta ya halatta a yi a nafila amma bai halatta a yi a farilla ba wannan ra'ayin su imam qatada da su imamun nakhai da su imamun shabi kenan Allah musu rahama Imam hassan da sulaim ibn Isa. suka ce la ta'ummu fi faridatin wala nafila su waɗannan su kuma da farilla da nafila ma duk sun kore gaba daya imamu malik yace la yanbaghi yace la yanbaghi lil mar'ati an ta'umma ahadan li'annahu yukrahu laha al-adhan bai kamata ga mace ta limanci ga wani ba saboda ba a so ta kira sallah kiran sallah kiran mutane ne su zo za a daga sauti to sai suka ce ba za ta yi ba to amma wannan ra'ayin yana da rauni aka ce ai ba dole in za ta yi sallah sai ta kira sallah ba yawwa to wannan shine maganganun malamai a su ibn Kudama da sauransu a da ibn hazm a cikin al-muhalla yace salatul mar'ati bin nisa'i ja'iza ibn hazm mace ta yi wa 'yan uwanta mata limanci wannan ya halatta yace ya halatta ba laifi bane amma wala ya juzu an ta'ummar rijal bai halatta mace ta yi wa maza limanci ba duk wannan bayani da muke yi kada wata mata ta je ta haɗa 'ya'yanta balagaggu maza ta yi musu limanci a'a mace ba ta yi wa maza limanci wannan shine ra'ayin imamu ash-shafi'i kuma shine ra'ayin imamu abu hanifa sai shi imamu shafi'i yace bal hiya as-sunna bal ma wannan shine sunna din to Allah ganar da mu iyayena mata wannan dama ce shari'a ta baku za ku iya yi wa junan kulimanci? limanci a kamar yadda na kawo muku maganganun malamai to sai kuma maganar yin karatu yaya karatun mace yake a sallah za ta bayyana ne ko za ta ɓoye shi ma wannan ana yawan tambaya shin mace za ta ɓoye karatu ko ba za ta bayyana ba ko za ta bayyana imam ibn qudama al-maqdisi yayi bayani a cikin wato littafin samoguni, cewa um, wata jiharu fi salatin jihari ya halatta mace ta bayyana karatu a sallar bayyane amma wa kana san marijalun na ta tajharu idan akwai maza to ba za ta bayyana karatu ba ya halatta mace ta yi karatun magariba da subahi isha'i a fili ta bayyana karatunta amma in ita kadai ne sai yan uwanta mata ko ita kadai a ɗakin ta amma in har akwai maza to ba za ta bayyana karatu ba za ta yi ne ta jiyar da kanta kawai to amma mazan idan 'ya'yanta ne ko mijinta ne ko waɗanda suke muharramanta ne to wannan za ta iya bayyana karatunta kamar yanzu a cikin ɗakin yaran yaranki ne maza da mai gidanki ki yi karatunki sosai ki bayyana karatu wannan shine da shari'a ta halatta dangane da bayyana karatu wannan zance zance ne mai kyau kwarai da gaske kuma eh, shi imam ibn Kudama ya gina shi ne akan asali dan daman sallah akwai ta bayyana karatu akwai ta boyewa a zahar la'asar boye karatu ake amma asubahi magariba isha'i wannan bayyana karatu ake yi daka da maza da mata duk ɗaya ne a nan salatin jariya to amma sai dai in mace tana cikin maza ne wannan ba za ce ba kina kun ga mace bai halatta ta sa lasfika ta yi wa mata limanci ba ta yadda sautinta zai rinka fita wajen gida bai halatta ba saboda maza za su ci bai halatta ba me dalilin hana mata su daga sauti idan za su yi sallah su bayyana karatu malamai suka ce ai kun ga ko tasbihi da ake yi idan liman yi rafkanwa a masallaci su maza an ce su ce subhanallahi amma mata kuma tafi aka ce su sai su yi tafi tafi shi ma da bayan hannu ake yi ba a hada tafi haka faf da zai fitar sauti har wani ya ji daɗin tafin hannun mace ƙaran to sai a ta baya an gani to me yasa aka hana su su bude baki su ce subhanallah saboda ai masallacin ai akwai maza to watakila wani namijin yana jin muryar mace sai sha'awa ta kama shi to kin ga wannan haramun ne saboda mata suna yaudarar maza da murya yanzu wata in ta san in an daga sautin a masallacin za a ji ta to za ta zo ta kuma akwai fitina to hana fitinar shi yasa aka ce kada mace ta daga murya idan za ta yi sallah in akwai maza waɗanda ba muharramanta ba daga nan nake jan hankalin mata a kan harkar ɗaga sauti ɗin nan malamai suna faɗa cewa sautin mace lalle ba al'aura ba ne sautin mace ba al'aura ba ne to amma idan akwai fitina to dole a ɓoye shi an ce a ɓoye ne saboda fitina matan da suke ɗaukan wayar mijinsu an kira mijinki ki wufki ki ɗauki waya kina amsawa maza suna jin muryarki ba daidai bane me yasa saboda fitina mata masu ɗaukan in an bugo wa maza waya su rinka ɗauka kina gwalangwaso kina karya murya kina dariya kina murmushi kina waya da abokin miji ko wani abokin sana'ar miji wannan bai halatta ba saboda fitina yanzu wani in ya seta cewa kullum mai gidanki yana baccin safe karfe takwas ba a samun sa a waya sai dai matarsa ta dauka zai rinka kira yana hira da da haka in ba ya zama larura ba ba ya zama cilas ya zama jola ba da Allah iyaye na mata a hakura da ɗaukan wayar miji ana amsa wayar miji ma'ana a kira shi amsa saboda fitina da kuma waɗanda a makaranta ma suke ko ta dalilin yau malami tambaya ko yau malami fatawa ko a kira malami a waya ana karyewa ana wata shagwaba ta banza duk kuna da shi kuna da kisisi na ko mata akwai kulle-kulle a tattare da ku da makirce-makirce inda kai da kunna abin ƙur'ani ya ci kaidinku yana da girma yanzu wata ta kira wani a waya suna magana akan wani abu kawai sai take wani shagwabewa wai kamar za ta yi kuka ko kuma shaidanci ne da rashin mutunci kuɗin wallahi ku ji tsoron Allah daga nan ke ya za ki zo kina magana da wani kamar kina magana da mijinki ya za ki zo kina magana da wani kamar kina magana da saurayinki wannan ba daidai bane ba kima bane ba ko musamman waɗanda ba su da tarbiyya da ladabi za su kira malamai wai mace za ta kira malami wai sai ta mai wai bidiyo kwan me ya kawo magana video call za ki tambaya kin ga wannan ai shedanci ne ai ki je ki haɗa malami faɗa da matarsa ai ba daidai bane wannan kuskure ne san zuciya ne to ba ma wai malami ba kowaye ma da zaki kira me ya kai ki na yin bidiyo call zaki kira wani ba kuma kawai ba ba kuma tsohuwar ki ba da haka duk waɗannan abubuwa da ake yi a wannan zamani na fitina da ƙoƙarin ƙulla wato ƙawance na shekaru to wallahi mace mai tsoron Allah ya kamata ta guji wannan ta nisanci shi ana samun matsaloli da yawa a yana neman matar abokinsa wance ta kama mijinta yana neman matan makocinsu duk waɗannan abubuwan alaƙoƙin nan da ake kullawa musamman ta dalilin waya yana jawo wannan fitina da Allah iyaye ne mata a ji tsoron Allah ku sa ido ku daina barin mazajen ku har yau shi ma suna yin alaka da makota yanzu mutum sai ki ga yana yawan tambayan ki ya wance ki mai aure ce fa yaya mijinki zai rinka zuwa yana tambayan ki ki mai alaka su duk wacce ta ga mijinta yana yawan tambayan ta ta to ta sa masa ido lallai akwai wani abu ana samun makoci ya nemi matar makocinsa wannan ba ɗaya ba ba biyu ba an samu sannan har yanzu cikin alaƙoƙin mazaje da mata alaƙar mai gida da 'yar aiki lalle mace ki sa ido kuma ki sa shamaki tsakanin mai gidanki da 'yar aikinki ko mai miki shara hatta mai miki wanke-wanke kuma wallahi duk talaucinta duk abu zaɗin zaɗanta, sai an kula sai an sa ido don shaidan yakan zo ya ƙulla ƙauna da soyayya tsakanin mai gidanki da mai miki aiki kawai ba yadda kawai yawa ba wani aminci kawai ka yi aikinta ya yi harkarsa amma magana kun tafi anguwa wai za ki tafi anguwa saboda ba ki da wayo ki tafi unguwa ki bar mai gidanki da yarinya budurwa balagaggiya wai za ta miki shara za ta miki wanke wanke akwai hadari musamman a wannan zamani ba cewa muka yi a tuhumci masu gidan ba to amma dai kar ma a bude musu kofa dan ana yin wannan kuskuren sai mace ta tafi yini ko ta tafi asibiti ta bar yarinya budurwa a gidanta wai tana mata wankin banɗaki tana mata gyare-gyare akwai haɗari shedan yana iya zaɓin launa a tsakaninsu in za ki fita fita da ita kafar ki kafarta yawwa yanzu tsohuwa ma fa ba garanti tsohuwa a wallahi tsofaffin ma suna da matsalolinsu suna da kulle-kullensu yawwa to ko tsohuwan ne a sa ido ita ma dai a kanta kada kyale ta ina fatan kuna ganewa Allah sa mu gane imam abu muhammad ibn hazmin allah ya masa rahama yana magana dangane da karatun mata bayyanawa da koyewa yace wal jahr wal israru fi qira'ati tatawu'i laylan wa naharan mubahun lirijali wa nisa yin karatu a bayyana ko a koyi yin karatu a bayyana ko a koyi ga mata a sallar bayyane ko sallar koyi halal ne ga mata da maza idan ne ba a samu wani dalili da ya hana ba misali watakila akwai maza ko na makamantan wannan ya ce idan an ce mata sai sun rage sautinsu ya ce walima don me ya ce ba wani wanda ya yi saɓani cikin malamai wajen halaccin sauraron kalamun nisa'i sauraron zancen mata ko kuma manzan Allah yana musu magana ai suna sauraron shi ma kuma yana sauraron su na'am ibn hazam Allah ya maka rama. wannan zance daidai yake ya halatta namiji ya ji zancen mace ya halatta mace da zancen namiji amma in babu fitina idan akwai fitina to wannan kam sai kuma a yi kokari a kiyaye idan an zo masallaci wanda yake hade da maza da mata to sahun mata a shari'a a shine na ƙarshe mana suna baya ne sannan mafi alkhairi a cikin sahun mata shine sahun da yake ƙarshen matsalaci mana matsalacin mata ba kai sahu ɗaya sahu biyu na uku na hudu ba to wanda ya fi falala shine na ƙarshe can baya a sahun maza kuma wanda ya fi falala shine na farko na kusa da liman me yasa aka bambanta duka saboda gudun fitina yanzu watakila idan mace tana sahu na gaba ɗin a sahun mata tsaho na gaba ai kun ga tana hango maza tunda a lokacin bai babu ma labule to wannan hango mazan ake jin tsoron kada ta je ta hango wata fitina sannan kuma an daɗa faɗa cewa ita mace tana fitinuwa da namiji ko da ta hanyar kallonsa sai fitina ta ƙunsu shi sa aka ce su koma baya baya baya sannan shi ma sahun mazan mafi sharrin sahu na maza sahun da yake a masallacin akwai mata sahun baya wanda shi ma zai rinka jin motsi da ɗuriyar mata ku duba yadda shari'a take kare mutunci ku duba yadda shari'a take tsare daraja ku duba yadda shari'a take so a kiyaye kima da haka ya kamata iyaye na mata idan har an je sallah masallaci to ban da kina shi sa ko tahajjudi aka zo nan sallah duk shekara idan mun zo sallar tahajjudi a nan muna kokarin mu raba mata da maza mu ce mata su haƙura maza su fara fita sannan sai matan su fita to amma a cikin mazan akwai fitinan wani in ya dan fita sai ya tsaya can gaba haka ya jira su ma matan in suka fita sai su yi ta sauri sai sun haɗu da wasu wai dole sai an haɗu To nan ba daidai ba ne kuskure ne riwaya ta zo sahihiya ingantacciya riwayar abu huraira kai kun su da rijali awwaluha wa sharruha akhiruha وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها حديث إمام مسلم يرويتوشي إمام النسائي أبو داود دكس رويتوشي kuma mace ita kaɗai tana iya zamantowa sahu idan babu kowa an gane ko mace ita ɗaya tana iya zamantowa sahu wannan ba laifi ba ne Allah ya ganar da mu a cikin hukuncin ibada a zamu dakata a nan za mu daɗa ƙaro wasu hukunce-hukuncen na ibada da ya shafi wato iyayena mata sai kuma hukuncin mu'amala yau da gobe Abin da zan rufe da shi shine bayani dangane da ladabbai da shari'a ta kawo idan mace za ta fita daga gidan mijinta ko yarinya budurwa za ta fita na farko dai ina tunatar da ku aya ta Alƙur'ani mai girma da ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa cikin suratul hazab وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ya kuma ta ku zauna ku tabbata a cikin gidajenku ku daina fita kuna tabarruci fita irin ta jahiliya fita wadda suke ta saba shari'a yan jahiliya na farko Allah ya ce wa aqimnas salata ya kuma ta ku tsayar da sallah a kula da sallah hasara ne ga ya mace da bata kula da sallah wanda take kin yin sallah saboda girki wai an ce wai ai ya fi sallah <laughs> Allah sauke idan lokacin sallah ya yi ki je ki sallah malama ki zo ki ci gaba da yi ki rage yawan gas ki yage yawan risho ki janye itace da kike dafa abinci ki je ki sallah ki dawo ki ci gaba da dora abinci amma ki ɗiki sallar magariba kina ta girki har isha'i ta shigo ba ki gama haɗa abinci ba da zai kina hada magarba da ishayi wai an yi magana wai kice wai ci ya fi sallah wannan ba daidai bane ba abinda ake nufi da ci ya fi sallah idan an dafa abinci an kawo shi gashi yana kanshi a cikin kwano kuma an tada ikama sai mutum ya ga cewa yana jin yunwa yana da bukata kawai aka ce ya haƙura da sallar ya ci abincinsa ya cika cikinsa sannan ya zo ya tada ikamarsa shi ne ake nufi da ci ya fi sallah ma'ana a ci abinci ya fi a da sallah in ana jin yunwa shi ma amma maganar a kashe lokacin sallah a shiga kicin a ta hidimar abinci ko na biki ko na gida kuma a ke a yi sallah a kan lokaci wannan ba shari'a ne ba daidai bane ku tsaye da sallah sannan kuma ku ba da zakka ina manya-manyan hajiyoyi da suke juya kuɗi duk wacce ta mallaki kuɗi tana da kuɗi ya kai naira miliyan biyu da dubu kusan ɗari shida a bana wannan shine nisabin zakka miliyan biyu da dubu kusan ɗari shida ɗari biyar da wani abu ne zuwa da dubu ɗari shida kawai misali ko ɗari biyar da wani abu idan kina da wannan kuɗi sun shekara ko a ajiye ko kuma ana juya su ko an fili ko kadara ko an ɗaure shanu da su ko an sai keke na fef da su ko ana harkar kasuwanci ko yana hannun mai gida wallahi akwai zaka a kanki shine wa atina zakata ku bayar da zakka da Allah tabaraka wa ta'ala akwai hajjiyoyi da suna harka suna business ma ba sa ba da zakka wallahi sai Allah ya kama ki kuma kin ba da zakka laifi ne a shari'a wa atina zakata kuma yadda ake ba da zakar kudin da ake da shi sai a kasa shi kashi arba'in sai a ba da kashi daya wacce take da fili ta siya ta ajiye akwai zakka a kanki wanda ta sai gida na haya ta ajiye akwai zakka a kanki wanda take da gidan gado aka ba ta shi a matsayin kadara wanda take da gona a matsayin kadara wanda take da shanu ko take da motar haya ko take da gwalagwalai akwai zakka a kanki yaya za a yi in shekara ta zo ƙarshe a zauna da takarda da biro a buga lissafi na abin da aka mallaka sai a kasa shi kashi arba'in a matsayin kuɗi sai a bayar da shi وتلكاوا مبقاتا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ولنا الأصناف الثمانية nau'i nau'i mutane guda takwas Allah ya ware su ake ba zakka don haka ku rinka ba da zakka manya-manyan hajiyoyi da kuke da kuɗi lallai idan ba kya ba da zakka kina cikin tashin hankali akwai matan attajirai matan masu kuɗi matan masu mulki suna da wannan kuɗi wata yanzu tana da kuɗi ya fi miliyan barkace a akawun ɗinta amma ba ta ba da zakka ko kuma idan an ba ku zakka ku karɓa ku ci ku talakawa tunda hakkin ku ne daman ku aka ce a bawa wa cinin zakka ci kenan sannan wa fi ina Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a da manzan Allah da'a ayo Allah da'a ayo annabi da'a kamar yadda aka ce ayi riko da alqur'ani da sunna wannan hukunci ne da ya shafi maza da mata sannan ina tunatar da ku wannan aya ta cikin al azab har yanzu da Allah ce wai ga sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna wannan doka ce Allah ya kafa dangane da sahabbai mu'amala da suke da matan annabi mun ga mata annabi dai iyaye ne gare mu Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah idan kun zo za ku tambayi matan annabi wani abu to ku tambaye su a bayan hijabi ma'ana da shamaki dole sai da hijabi ba wai ga tsagai haka ba duk wanda zai magana da wata mace to ya zama akwai hijabi ba a tsiraici haka ba sannan wannan shi ya fi tsarki gare ku a zukatanku da zukatansu gaba daya yanzu wannan aya nassi ne akan mace dole ta kare kanta ta sa hijabi ga maza kuma Allah ya yi bayani lalle a tahajjub saka hijabi shamaki da mace take sawa tsakaninta da namiji shine ya fi taimaka wajen samun da tsarki na zuciyarta da kuma tsarkin zuciya shi namijin kuma wannan shi ne ya fi nisa da samar da alfasha da kuma kulla alaƙa ta ɓarna watakila zina ko alaƙa ta sha'awa da aka iyaye na mata ku kiyaye wannan kusan akwai doka a kan kimar mace darajar mace matsayin mace galiban ya zama akwai shamaki tsakaninta da namiji yanzu yau ko uba ne da ya haife ka ai dole akwai kunya akwai ganin girma mace ba za ta zo ce ta balla daga jikinta don tana gadara wannan ubanta ba ne ba kuma ko mahaifinki ne da ya haife ki aikin gabi zai aure ki ba da haka akwai abubuwan da duk da uba ne in kina yarinya karama wala'alla Allah al'aurar ki ta bayyana wannan yarinta ne amma yarinya da ta girma ta fara zama budurwa to ko gaban ubanta a ya kamata ta rinka suturta gaskiya saboda fitina ma ina baki shawara ko da yarki ce budurwa za ta je wurin ubanta ubanta ne tabbas ina ta muku magana ne saboda fitina muna da labarai da abubuwa da suke faruwa marasa daɗi tsakanin iyaye maza da 'ya'yansu fa 'yan mata yana cikin abin da yake damuna yana bakanta mu rai akan harkar wato karantar da mata da wa'azi wa mata dinnan an an kamo wani labari wallahi sai ji kaina yana sarawa Allah ya kawo mu lokaci na fitina uba yana sha'awar yarsa mace budurwa a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi wannan bai ba su shi yasa maganin kar a yi kar a fara na ubanta ne amma dai nesa nesa a ƙasar na an samu uban da ya mayar da yarsa matarsa ba ɗaya ba ba biyu ba akwai wanda a fili jami'an tsaro suka nuna shi duk an gani da kafafen yada labarai ya yi wa ciki aka kawo ta aka tsaye da ita aka rufe mata fuska aka ce ta yi bayani ta yi bayani a nan arewa a nan wata jiha kusa da ku shi ma ya yi bayani ya fito yi bayani bai ɓoye komai ba yarsa ta cikinsa ya yi ta keɓanta da ita sai da ya mata ciki ni wallahi ban san me zance ba yanzu shari'a dai an ce yarka yarka ce babanki babanki ne amma akwai marasa tsoron Allah uba ne amma bai da tsoron Allah bai kamata a kyale shi ya yi ta'adi ba ya kamata a kama shi ya kamata a hukunta shi ya kamata a ɗau mataki a kansa kuma ya kamata ki nesa nesa da 'ya'yanki irin uban da ba a yarda da shi ba ake zarginsa da irin wannan to a daina barinsa da 'ya'ya a gida ko da ku dalili ya sa kin yi tafiya ko wani abu a daina barin shi dan wallahi za a zo a yi abun kunya labarin bai da daɗi yanzu wannan yarinya wa zai aure ta uban ta ciki wa zai aure ta ai bai ba Su gaskiya in akwai fitina ta saka masa hijabi kawai ko wani abu za ta kai masa ko wani magana za ta yi ta rufe kuma ina ga da kunya ma dan me yasa yarinya budurwa balagaggiya kawai za ta zo ba hijabi ba ba abin nan tana magana da ubanta haka ina ji kama ai akwai kunya dai ban sani ba akwai kunya ai ko shi ma kuma ya kamata ya sa ta dan rufe jikinta ko to ku koya wa ƴaƴanku kunya kunya imani ne الحياء والإيمان Jami'a. جميعا إن الحياء والإيمان قرنا Jami'a da kunya da imani an hada su wuri guda gabaki daya idan aka dauke daya to daya ma an dauke shi da aka kula na sa fitintinu ne na zamani ba yadda za mu yi da su sai dai mu ta faɗansa haka kawai dai fatan mu Allah kare mu an samu lokacin da ɗa ya zo ya nemi uwarsa ɗa kin ga zamani ya zo ko ɗanka ne ma yanzu in ya ɗan tasa bai kamata ke ma ina ganin in kina da kunya ta zo ki rinka eh, cire rigarki a gaban ɗanki babba ai ba daidai ba ne ba ni yana ganin dai mace dai kawai gaskiya mace ya kamata gaskiya ta suturta kanta kawai ni ina ganin yana da muhimmanci gaskiya a kula saboda fitina ta yi yawa wallahi an samu kani uwa ɗaya uba ɗaya kani ne kanin yarinya ko yayanta uwa ɗaya uba ɗaya ya neme ta kin ga magana cewa uwarsu ubansu daya, a tafi a kyale su maza da mata a yanzu a wannan zamani al'amura sun canja a biya hankali saboda wayoyi da kuka basu da abubuwa na sha'awa da suka yawaita Allah gyara halinmu ga wasu dokoki da shari'a cikin faɗa mana duk mace da za ta fita ta kula da shi doka ta farko an ce lallai mace kar ta fita daga gidanta in ba da uzuri da bukata ba kenan asalin mace tana gida shi yasa duk za a ta yawo a garin nan ai duk akwai mata a nan garin amma maza za a ta gani a waje ina matan suna cikin gida to kenan ku rayuwar ku daman a ina ne a cikin gida kenan in mace ta fito wani uzuri ne ya fitar da ita wani sababi wani dalili ba wai fita yawo kamar da kaza take fita ba kitan ita kaza kullum tana waje in kin ga ta dawo gida to maGarba ta yi to ya kamata ki zama mai ka'ida da doka Kar ki fita daga gidanki wato sai da bukata ga hadisi nan a imam bukhari ya ruwaito shi yace udina lakunna fil khuruj li hajatikunna kunna annabi ya gaya wa mata cewa an yi izini a gare ku ku rinka fita daga gidajenku kan bukatunku kenan mace tana fita ne a gidanta inda bukata bukata kuma kun sani kenan magana fita yawo da ganin gari bata ta so ba saboda gudun fitina ina fata ana fahimtar ta na sha yin wa'azi wa mata masu mota Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara wadata Allah ya rufa asiri amma yawa yawan mata da suke da mota suna da yawo da yawa musamman a birane ba ta iya zaman aure zaman gida kullum tana kan titi gida ya sai miki mota shi zai zuba miki mai amma ba kya iya tsayawa a gida ki kula da tarbiyyar 'ya'yanki ba kya iya tsayawa a gida ki kula da ba ni sunan shi a hakki na aure hakki na miji ba ki yi sai yawo kullum kina titi to akwai wadda kafar ta ita ce motarta. fita da inda ta kwana ɗaya biyu to sai ta fita ji take kamar allura ake sauka mata asalin ki shine ki zauna a gida wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula haka ya ci. annabi ya muku izini ku fita zuwa ga bukatar makaranta bukata ne zuwa unguwa da mai gida ya ba da dama a je a gaida yan uwa a je a yi zumunci a gaida iyaye ko a yi jaje ko wata harka ta kasuwanci na neman halal da mai gida ya yi izini wannan duka za a yi gidan biki wanda mai gida ya yadda a ce bukata ce ya halatta a fita ba cewa kai a zauna kwata-kwata ba za a fita ba amma dai fita haka banza-banza kullum mace kawai ita dai so dai ta fita wannan ba a so abu na biyu ba a fita sai da izinin miji alkhuruji bi izinin zauji awil wali sai da izinin miji ko sai da izinin uba ko yaya ko dan uwa ga yarinya da bata da miji hadda yan mata wannan karatun da ku nake hadda ku ya halatta ba yarinya budurwa ta rinka fita daga gidan iyayenta ba tare da ta sanar da su ina za ta je ba saboda fitina ballanta matar aure kan uwa uba ko kofar gida ko leƙe kika yi bai halatta ba sai da yadda miji kenan idan za a fita sai a tambaye shi a ce za a fita wannan shine auren amma shi fa miji in zai fita ba sai ya nemi izinin ki ba dan wata ta bugo min waya shekaran jiya tana cewa wai da wani dalili ne shi miji zai zo yana duba wayan mata ita kuma mata ba za ta duba tasa wayar ba na ce babanki ya halatta ya duba wayar ki ko eh na ce to ki ya halatta ki dauke wayar babanki na bincika masa ta ce a'a to ai miji kamar uba ne ai miji yana sama da ke Rijalu, قوامون ala nisa'i bima faddala الله بعضهم ala ba'd mazaje su ne suke sama da mata saboda fifita sashen su da Allah ya akan sashi namiji shi ke sama da bace imam ibnu kasir ya ce ko sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajadta shine shugabanta mijinki shugabanki mijinki gwamnanki mijinki shugaban kasarki mijinki shine dan sandanki shine sojanki shine mai ladabtar da ke idan kin kauce amma mace ba ita take ladabtar da miji ba kuma kula da tarbiyyar ki a hannunsa yake an sharɗanta an wajabta ya kula da shige da ficenki da tarbiyyar ki. da haka dole ya rinka duba wayarki lokaci-lokaci idan yana jin tsoron lalacewar ki, ko yana jin tsoron ƙawayenki za su lalata ki ko yana jin shakka wata watakila kina mu'amala da maza ko yana jin ana yawan bugo miki waya ba shi da gamsuwa ba haramun ba ne don miji ya ɗauki wayar mata ya bincika ya duba don ya kula da tarbiyyarta ya tsare mata addininta kula da wannan yana da muhimmanci da haka ba a fita daga gidan aure sai da izinin mijinta waɗanda suka gina gidajensu akan tsari na gargajiya ko tsari na turawa mace ta rinka fita ba tare da izinin miji ba wannan haramun ne wanda Allah yana cewa ayyu mamra'atin kharajat min baitiha bi ghairi izni zawjiha kana fi saqatillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha wannan hadisin Anas dan Malik ya ruwaito shi da isnadi ingantacce duk matar da ta fita daga gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba to a shaida mata tana cikin fushin Allah wannan annabi ne ya faɗa sako ya ishe muku ya ku taron mata duk matar da ta fita daga gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba ta sani cewa tana ƙarƙashin fushin Allah har sai ta dawo gidanta fitan nan da zaki duk yawon da zaki ke Allah yana ta fushi da ke har sai kin dawo gida ko kuma mijinki ya yadda ya amince ya ce ya aminta ya yadda ba laifi ki fita yanzu anan za ku iya irga adadin matan da suke rayuwa a cikin fushin Allah so ku daina fita daga gidan mazajenku ba da izini ba akwai haɗari ki fita ba da yardar mijinki ba ba da amintar mijinki ba kuma wannan mijin naki ko kin fi shi kuɗi ko kin fi shi matsayi ko ko kuke juya shi a gidanku ko waye ko meye kuke da shi wallahi mijinki yana gaba da ke ko mahaifinki bai isa ya ce ki fita daga gidanki mijinki bai yadda ba yanzu da mai gidanki zai ce ki fita sannan mahaifinki ya ce fito kin ga dai mahaifi ne ko mahaifi ki ta kira ki a waya ta ce ki zo ina son ganin ki sai ki ce mata mama bari in tambayi mai gidana idan mai gidan ki ce a'a sai ki buga ki ce mama ki yi haƙuri bai banni ba ita maman idan mai ilimi ne kuma ta san shari'a sai ta haƙuri saboda a yanzu hakkin aure ya fi hakkin uwa da a gidanku ne lokacin da kike zuwa zance ke zuwa zance hira sai mai neman ki da aure ya ce ki fito sai mahaifiyarki ta ce ba za ki fita ba to a lokacin hakkin uwa ya fi hakkin mai neman aure da aka ku gane akwai matan da iyaye ne mata amma su suke sarrafa 'ya'yansu su hana mazajensu iko da matansu A ga mutum yana tsoron yana tsoron surukarsa saboda bala'inta surukarsa ita take kafa doka a gidansa sai dai ka ji yarinya kawai magana uwarta take bi ba ta bin magana mijinta wannan ba daidai ba ne kuma saba shari'a ne kuma ku iyaye na mata da kuke gabana ku da kuke da 'ya'ya ku koya musu bin miji ku koya musu da'a wa miji da'a wa miji da bin miji shine daukakar su da kuma mutuncin su da kuma darajar su amma ba wai uwa ta zo ta zauna tana ta buga mulki tana hana miji ya sarrafa matarsa yadda ya ga dama ba da iyaye su ma mazan waɗanda sun hana mazaje iko da matansu sai mutum ya aiko ya ce yana son ganinta ko aiko mata tikiti a ce za a yi tafiya da ita mai gidanta bai sani ba ko a zo a biya wa mata kujerar umara mijinta bai sani ba ko aikin hajji mijinta bai sani ba an shayi mun fatawa mutum sai ya bugo waya ce akaram kallahu ni dai ga matata nan kawai sai dai naga ta fara hada kaya ina za ki je ce ai umra zan tafi Na ce umra kudi kika tara Ta ce ai ubanta ne ya biya mata ce sai sai yace yanzu baban na ke biya miki kudin umra ba zai gaya mun ba shi ba zai gaya mun ba ke ba za ki gaya mun ba yanzu wannan ba su ba shi idan ya hana ta umra a ce ya hana ta zuwa aikin Allah wata ma cewa ce ko ya batta ko ta kashe auren na ce a aka yi haƙuri ka batta kawai sun danne ka sun fi ka saboda talaka ne kai baka da kuɗin umara to kun ga irin wani abubuwa ba da daɗi gaskiya ko aikin hajji duba aikin hajji da ake zuwa a wajen kwana arba'in ko kwana hamsin ba a gida amma kawai uba ko yayan mata kawai sai je sa list ɗin matar aure a cikin wanda zai biya musu aikin hajji ba a tuntuɓi mijinta ba ba daidai ba ne a biya wa mace kuɗin umra ko kudin aikin hajji ba tare da neman izinin mai gidanta ba sannan shi ma ko mai gidan ba daidai ba ne an biya mata kudin umra ko aikin hajji ya hana ta tunda ibada za ta je ta yi amma don Allah a mutunta aure a kimanta aure a darasha aure kada wadatar surukai ta sa a kaskantar da mishi a nuna masa shi talaka ne ba shi da shi don haka ba sai an yi shawara da shi ba wannan ba daidai ba ne kuma yanzu da mata za ta fita ta je ta yi umrar ba tare da mijin ya ba ta dama ba umarar ta yi amma ta saba wa Allah tana cikin saban Allah kuma tana cikin fushin Allah a wannan babi na fita ba tare da izinin mai gidanta ba da haka don Allah shi ma a kokari a gyara ko da mutuwa aka yi a nemi izinin miji in za ta fita ko kowaye ya rasu to kada mace ta fita daga gidanta ba tare da an gaya mijin ba ku gane wannan kuma na kawo muku hadisi wato dangane da fitar mace ba tare da izinin mai gidanta ba abu na uku lallai mace ta sanya sutura yalwatacciya idan za ta fita an musulmatu libasa ha. ila an yastura ha wannan duk a rubuce yake a cikin littafin musulunci na tsatsamo muku lallai duk wacce za ta fita ta sanya kaya mai tsawo duk macen da take fita kafarta a waje ana hango sangalinta kiga wata ta ɗage ta ɗage rigarta ta ɗage zaninta kamar namiji haramun ne fa dole kayan ku ya zama yana ƙasa ƙasa har sai ya rufe diga-digai ya yi Nabiyu, biyu kulle azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adana an yi fala na wa kana Allahu ghafurur rahima Qur'ani ne ce in za ku fita ku yi ƙasa ƙasa da suturar ku duk wacce take sa dangalallen hijabi to ta sani cewa wannan hijabin bai cika hijabin musulunci ba hijabi ana so ya zama ƙasa masu yin hijabi iya rabin jiki duk da akwai zani ba laifi an rufe to zanin a sa shi ya yi ƙasa in an sa hijabin ya dangale to zanin ya zama yayi kasa ya rufe shi sa wando yana da kyau ga yamaci wando irin na mata ba wanda zai bayyana sha'awa ba mai falau falau din nan yana da kyau mace ta sa ba wanda zai taitin jikinta ba ta saka wando kin ga har ƙasa kenan amma mace ta zo makaranta ko ta tafi islamiyya ki rinka ganin sangalalin kafanta a waje da wanda suke hawa mashin suke hawa a caba in ta zo za ta hau babur wajen cinyar ta a waje akwai wadda ta hau mashin a jaba gaba ɗaya zanin ma ta kwaye shi har wajen gwiwa gwiwar ta mado a waje ballaga za ke ba ba kimtsi ba tsari ba kunya ba kame mutunci da kame daraja so ya kamata a kiyaye kuma zan yi amfani da wannan dama yanzu yanzu dinnan da wani wata fitina da na ga tana faruwa a garin nan sani ba a sauran garuruka ana yi kafin na ɗora bayani an ce wasu daga cikin acaɓa marasa tsoron Allah yan acaɓa marasa tsoron Allah suna zuwa su samu mashin ɗinsu sai su ƙara masa soso a siddin baya sai su to haka ne ko? to haka dai na ji an faɗa gashi kuma kun shaida sai su ƙara masa a saurara a saurara a saurara za mu musu wa'azi an zo tafsirin maza insha Allah za mu musu wa'azi amma ke ma yanzu zan buga miki nake wa'azin tukunna dan akwai fitinannu a cikin ku in sun zo hawa mashin din irin mai wannan siddin shi suke nema sai su sa masa siddin su sa yayi tudu ta karshen sa sai ya gangaro haka ta yanda idan mace ta hau kawai sai ne sai ta kwanta a bayansa Allah ya isan ku ku ce Allah ya isa yawwa to an cuce ku an shiga hakin duk matar da duk dan acaban da ya wannan ya kamata hukuma ta ladabtar da shi kuma haramun ne hawa irin wannan babur haram ne da kin ga yayi wannan tsozon ki ce je ka ba zan hau ba wannan rashin mutunci ni ban san da me yayi kama ba bai halatta a hau ba kuma bai halarta shi dan a caban nan yayi wannan aiki ya goya mace tana kwance a gadon bayansa ba duk da na san akwai fitinannu a cikin ku akwai matan da Allah zai sauke Allah gyara halin su wasu ma matan aure ne amma fitinannu ne da ka kar a hau kar a hau ku rage musu kasuwa su daina ciniki su gyara kuma Allah ya sa da zamu yi magana wa hukumar garin da kuma jami'an garin da mai martaba Lamido Ako za mu yi masa magana ya kamata a nemi waɗannan 'yan ashaba a ladabtar da su ya kamata a kyale su ba don 'ya'yanmu suke ɗauka matanmu suke ɗauka in banda ma al'ummar da ba ta da kishi ba yanzu ya kamata mutanen gari su zuba musu ido wannan na yaran 'yan ashaban suna wannan abu wata ran matar ka za a ɗauka wata ran 'yar ka za a ɗauka wata ran kaza su wannan ba daidai ba ne ya kamata a kiyaye to kun ga an ce in za ku fita ku sanya kaya mai tsawo kaya mai faɗi kaya yalwatacci kada mace ta fita ba hijabi kirjinta a waje ni ban ga matan da suke da arhar bayyana jikinsu irin matan wuce da fulata ne ba yanzu da yawa akwai mata a wurare musulmi dai za ku ga ba yadda za a yi ku ga gashin mace a waje ko ku ga kirjinta a waje amma har yau ana ta wa'azi ana ta faɗakarwa gashin ki al'aura ce yar uwa yanzu za ki iya cire suturarki ki tsirara za ki iya kwaɓe zaninki to kamar fakin kwaɓe zaninki ne in kika cire gashinki kirjin mace nan kuskure ne shi yasa aka ce ku sa hijabi ku ɗinka ya rufe in ma gele aka saka to a sa gele mai faɗi da zai rika jiki kuma da sharaɗin ya zama ba mai kwalliya da ado ba to amma za ka ga matar bahaushe ko yarinya budurwa Allah sauke illar da aka muku daga makarantunku na boko yanzu wasu yunifom ɗinsu na makarantar bokon da ubanta ya kai ta ba a saka hijabi kuma wannan kayan ake haka yarinya ruwa ki ga kirjinta a waje ta je ta yi awa biyar gaban balagaggen malami watakila ma arne da matsatsan kaya ya fitan mata duk alamar fitina a jikinta dangalalliyar riga matsatsiyar riga wata makarantar ma ko ɗan kwali ba a sakawa duk mun sani a ƙasar nan wanda wannan cin mutuncin ya mace ce a nan nake kira ga ƙungiyoyin mata da suke ta maganar wai suna kare 'yancin mata ku daina yaudarar kanku kuna yi wa kanku ƙarya ga wuraren da za ku nemo wa mata 'yanci makarantun da suke hana mata sa ɗan kwali makarantun da mata suke tafiya tsirara makarantun sakandare da firamare da nazari su ya kamata ku je gurin gwamnati ta muku doka ta ce a tsare mutuncin mace ko mace kafira ne ai ba za ta so ta rinka bayyana jikinta kowa yana gani ba ai akwai kunya akwai sani ya kamata amma ba za su yi wannan ba saboda me ai wannan goyon bayan shedan ne da taimakon shedan sai dai su zo suna wasu abubuwa daban wai suna nemar wa wai mata wai yanci wai har wata wai kungiyar mata wai ta fito wai tana magana za ta zanga-zanga wai akan kara aure kya je mijinki ya mutu ki ƙare tun da kin shiga kungiyar hana ƙara aure kin mutu a haka ba wanda zai ƙara ki na ji daɗi da na ji wata ƙungiyar mata ita matan suka fito su da kansu suka yaƙe su wai su masu neman yanci ne sun ɗauko kwangila turawa marasa addini marasa tsoron allah wai za su yaƙi magana ƙarin aure ana ƙara wa mata aure ana kaza kaza ana wahal da su ana menene su ba su yadda ba ya saba yancin mata yancin gidanku dama kina da wani yanci a nan bayan yancin da Allah ya bayar a haka wasu mata za su ji daɗi musamman masu shegin kishi ba sa so a ƙara musu kishiya amma za ki haifi ya ai aurenki zai mutu ai mijinki zai mutu shine wasu matan su kuma suka fito suka ce ba za su yarda da wannan rashin mutuncin da aka yi ba a zo a kakkafa doka suka ce su yanzu da suke titi irin yanzu yan matan nan duk da suke zuba bakin titi suka ce in ba a kara ba mu a rijiya za a zuba mu ai in kin ga mace tana kin kishiya to tana gidan auren ne ita kadai take aure amma in tana waje in ta samu mai maiko mai dama dama ko mata biyu ne bismillah a shirye take sai ki tana ni da mamman ni shi shi bai dame ni ba ƙarya kike yi kina dai zaune ne a ƙasa da haka kada ku yadda da wannan tunani tunani ne na turawa tunani ne na fada da addini tunani ne na yakar ainihin wato mutuncin mata in aka ce namiji mata ɗaya zai aura to sauran 'ya'yanmu 'yan mata wa zai aure su ya za mu yi da zaurawa kuma kowa ya sani mata sun fi yawa yanzu a garin nan da za a zo lissafin mata da maza kun fi yawa kuma a ko'ina kun fi yawa haka kuke ga tarin albarka to idan kun fi yawa kuma aka ce kowane namiji guda ɗaya zai aura to ina za a zo zuba sauran ita wannan ƙungiyar matan da take neman 'yancin mata fa ba ta yi zanga-zanga a kan zinace-zinacen da ake da mata ba inda Allah kuka sa a gaba kuma in gaskiya ne mutuncin matan kuke nema me yasa ba ku yi zanga-zanga kuka ce ba ku yadda ba a daina yin zina da mata yanzu za su hana a ƙara aure amma ba za su hana a zina ba maza nawa suke tara matan banza a GRA a wasu gidaje a hotel hotel suna zina da su ita wannan kungiyar neman yancin matan ba ta san da wannan ba ku rinka tambayan malaman addini idan za ku yi wani abu tunda ku a ƙasar musulmi kuke in ku arnanci za ku goyi baya to ku tafi can kudu inda ƙasa arna ne ku je ku yi amma mu a nan cikin musulmi ba wata mace mai zaƙin baki da za ta fito ta kawo mana wannan doka mu kyale ta ba za a kyale ta ba kuma za mu za mu ta bayani mu bayyana wa mutane gaskiya iya ƙarfin mu da haka wannan tunani da aka fara kawo shi yanzu a sa mace tana faɗa da mijinta wai kar ya ƙara aure ko kuma a ce wai ana neman gwamnati wai ta yi doka akan ƙara aure ba za mu goyi bayan wannan ba kuma za mu yaƙi wannan tunani ba za mu yadda da shi ba don za a sa matanmu su zama mazinata 'ya'yanmu su ta zina ku gyara wannan dukkan hanyoyin da za a yi barna shari'a tana ƙoƙarin yi muku bayani don a kare mutunci yanzu nan magana muke akan fita an ce karki yadda ki fita sai da izinin miji don a kare darajar karki yadda ki fita sai da yalwatacciya wadatacciyar sutura saboda kar ma wani ya ganke sha'awa ya latsa ke ya nemi mutunci ki ke halitta ce mai daraja kina da kima a wajen Allah kuma dole a tsare miki daraja ki da mutunci ki da haka ya kamata iyaye mata su kula da wannan hijabin ki ya zama hijabi ne wanda yake ba mai kunci ba ba gajere ba sannan ya zama ba mai bin jiki ba akwai hijabin da ake sawa yana lafewa a jiki skin tight yana lafewa yana bayyana kome na jikinki shef kayan da yake bayyana shef ba a sa shi a fita waje amma ya halatta a sawa miji yanzu akwai dinki da kuke yi na sket ko dinkin riga a matse kugu a bude can a matse nan a yi waye wannan ya halatta ku amma ki sawa mai gidanki ya halatta ki sa a gaban mahaifiyarki an gane amma ki fita waje ki saka irin wannan ɗinki ko wannan kaya haramun ne ko irin wanduna matsatsun wanduna cikin tight da ake sawa yana bayyana jikin mace wani wandan za ki ga an sa shi iri ɗaya da fatar jikin mace za ki gan shi fari kamar jiki ne ba za ma ka gane an saka wando ba wannan haramun ne amma a waje amma wa miji a gida halal ne sannan haramun ne kuma a sa wa saurayi ma kada wata yan rawar kai da giggiwa rababe rababe ki je ki debo wannan kaya ki je ki sa saurayi kin kashe kanki zai iya zuwa ya gama ganin ki kuma bai aure ki ba musamman yan matan da suke barin jikinsu wa samari ya zo ya ga jikinki komai ya gani namiji akwai yaudara yanzu shi satin nan wata ta bugo min waya tana ce a taimaka mata da addu'a na ce me ya faru ce wallahi malam mijina ne ya mutu duka duka yana biyu uku akwai masu neman amma wani ya zo yana nema na ce shi ba zai aure ni ba dole sai mun keɓanta sai ya yi zinabin. shine na bugo fatawa na ce ni za ki tambaya wannan tambayar na ce baki da hankali yaushe za ki namiji yaudare ki wai yanzu maza abin da suke cewa mata wai ba zai aure ki ba wai sai yayi lalata da ke wallahi din mata da di yarinya da ta bari namiji yayi zina da ita kafin ya aure ta ya gama da ke da ke da ki da jikokinki gaba ɗaya kuma guduwa zai yi tafiya barki da ya fara magana irin waɗannan maganganun to kin tabbatar kin ci rashin sa'ar miji mai neman aure mutumin banza ne zo neman ki da duk mutumin da zai zo ya nemi mutuncin yarinya kafin ya aure ta wai sai ya ga mutuncinta sai ya keɓanta da ita sannan wai za a yi magana aure ƙarya yake yi ƙarya yake yi ƙarya yake ba mutumin kirki ba ki guje shi kuma duk wacce ta kuskura ta bada mutuncinta kafin a aure ta har ya san ki to wannan ya nuna kin auri mazinaci don ba mamaki ko ya aure ki zai yi ta bin wasu 'yan mata yana musu wannan abu in har ba shi da tsoron Allah da zai kame a kanki to kina tsammanin in ya aure ki kina da garantin baya fita waje ya zina da wasu shi yasa kuke zuwa ku auri mazinata ku yi ta damun mu da fatawa na kama mijina yana neman mata na kama mijina yana waye soyayya da mata na kama mijina kaza ni na kama mijina da kwandam na kama mijina kaza akwai matar da take kullum mijinta idan ya zo dawowa da daddare baya dawa sai tsakar dare kuma kullum sai ce samun ruwan wanka ni wanka zan yi ta ce mai gida wannan wani irin wanka ne karfe sha biyun dare kullum sai ya watsa ruwa ya wanka ashe wai wankan janaba yake yi ta ce mana na yi ya ƙere na kawai ta riga ta sani kuma shi zinar tasa ta kullum kullum ta ya zina inda wannan zama da shi ya hadari ne su shi yasa ku yinka kokari kuna auren mazaje na kwarai ki caje duk wanda ya zo neman ki ki bincike shi sama da ƙasa ki gwada hankalinsa ki gwada tunaninsa ki gwada mutuncinsa ki gwada darajarsa ki gwada addininsa amma duk namijin da zai zo da suna yana neman ki da aure yana miki ma maganganu na fitina to ki gane wannan mutumin mai matsala ne yana fara ki ce ka gawa ne akwai kauna na da kai kuma insha Allah zan aure ka na da kai miji ne da zan aura amma fa ka daina yi min irin waɗannan maganganu dan za su taɓa darajar ka a idona a da Allah ki hakuri wallahi kuskure ya ce to ka gyara a ci gaba da al'amura idan bai daina ba ya ci gaba da bugo miki waya yana gaya miki maganganu na batsa akwai samarin da suna kiran 'yan mata maganganun batsa wallahi ba mutumin kirki ba ne ku yi haƙuri na ga jikinku ya yi sanyi saboda yawanci kun san abin da ake yi kenan amma ni ina neman muku 'yanci ne ko ba ka bane ina neman muku 'yanci ina neman muku mutunci akwai mutanen kirki suna nan da yawa ki dage da sallah da addu'a Allah ya hada yarki da mutumin kirki ki dage da sallah da addu'a da kare mutunci Allah ya haɗa ki da mijin kirki amma hatta kai ga yau wani yana neman ki da aure ya ɗauke ki ya kai ki ɗakinsa ya kai ki kasuwa ya kai ki gidan abokanansa ya je ya keɓanta da ke yayi miki abubuwa akwai wanda ba zanen ake da su ba amma kusan abin da ake da su bai da bambanci ma da zanen na ce wannan mata karki yadda ki goge lambarsa ki kore shi koren kare in ku kika bashi wata ran sai ya yaudare ki ko da sihiri da tsafi sai ya lalata ki kuma idan ya lalata ki tafiya sai na ce in ban da gajeren tunani mijinki ya mutu yana kabari yana kwance da aurenki ba rabuwa kuka yi da shi ba amma mutuwa ta sa dole ki sake sabon aure kuma ga amanar 'ya'ya wani ya zo da wannan shekarun nan naki wai yana neman ki da aure wai ya ce wai ba za a kawo sadaki ba za a kawo kudin aure ba wai sai ya keɓanta da ke haba da Allah kuma yawanci ana yi wa zawarawa ne wannan saboda budurwa ana jin tsoron katta ɗau ciki to amma yanzu zamani ya zo akwai abin da ake hana ɗaukan ciki har 'yan matan ma akwai wanda ake musu akwai wanda sai ya gama lalata ta ya aure ta kuma ya zo ya zage ta zage iyayenta ya mata ciki da ɗaya ɗaya biyu ya sallamo ta da daman ba ki da mutunci ya aure ki kuma shi ɗabi'a namiji duk namijin da yake ɓanta da mace ya lalata da ita to mutuncin ki ya gama zuba a wajensa dan shi ma zai zargi cewa me aiki na yi yanzu akwai wani sulhun aure da na zo na yi faɗa ake ta na bala'i matan nan abin da take faɗa ba daɗi mai gidan nan na ga yaya aka yi matan take gaya masa wannan nace kai ya aka haka ya ce malam kai dai Allah dai sauki ta san me yasa take min haka ta ce malam bai da kirki na ce mai rashin kirkinsa ta ce neman mata yake yi sai shi ma ya ce ita ma neman maza take yi na ce ke mai hujjaki ta ce ai shi ya sani kai mai hujjaka ta ce ya ce ai ita ma ta sani me ya faru da na ritsa su ne tambaya ya ce magana ta gaskiya mun yi wasanni ma'ana ta ce eh ta sani ya yi ta neman ta kafin ya aure ta kuma ya san tana neman maza ta ce ita ma ta san shi yana neman mata amma soyayya ta sa wai suka yi auren to an zo an yi auren ba zaman lafiya har an tara 'ya'ya kowa yana zargin kowa ta ce yana zarginta shi ma ya ce zargi yake ya ce ta takura masa ta sa mai ido ita ma ta ce ya takura masa ya sa mata ido wannan wace irin rayuwa ce malamai irin wannan abubuwa da suke faruwa na cin amanar aure da ƙulla alaƙa da wasu na zinace-zinace shi yake kashe mana gidaje yake sa ake auren ake haifan 'ya'ya marasa kunya 'ya'ya marasa ladabi mutum ya zo ya kasa jin daɗi a rayuwarsa ta aure da matarsa ta kasa jin daɗi a rayuwarta ta aure da miji da aka za mu ta faɗin wannan muna maimaitawa saboda me saboda a gyara yau a ce mutum ya zo gidansa yana da matarsa ba zai iya tafiya hankalinsa a kwance ba wani fa kullum ya kira matarsa sai ce video call video call za a yi me yasa a video call wai saboda bai yarda da inda kake ba yace ki video call in in mun yi kuma ki kina yin haka haka kina zazzagayawa tace wannan wace irin tuhuma ne yace eh ina son san aina kike ne bai yarda da ita ba tace ita ma tace ai shi ma in yaje hotel yake kamawa na san da wa yake wata ta ce na buga masa waya yayi tafiya baya nan muna cikin waya sai na ji motsin wata mata tana ina ta ajiye kaza ita ce to ba ku gane bayanin ba ko ta buga wa mijinta waya ta san ya yi tafiya kuma hotel ya kama kuma ta ji maganar mace a hotel din a kusa da shi ita ta manta wa matar yana waya ne da matarsa kun ga cin amana daga nan jikinta ya ba ta ce mutumin nan yana tare da wata ne kai Allah zai sauki akwai abin tausayi mata kuna cikin garaɗi. na sha faɗa a karatu ina maimaita duk wacce ta kuskura ta auri mara addini ta auri wanda yake ba shi da riƙon amana to zai yaudare ki ya ajiye ki a gida ba ta ke yake ba kawai ya mai da ke mai gadi ne yana da matan banza da yake alaƙa da su kuma shaidan ya cire masa sha'awar ki da ƙaunarki sai ya ji yana sha'awar wata sai dai kin zama mai gadi da sarbiyan 'ya'ya kurum to shine amfanin ku dage ku auri masu addini kuma ni a karatuna a bayani na ni ban taba damuwa don mace ta tada hankalinta don ta ga mijinta yana neman mata hankalinta ya tashi dole hankalinta ya tashi inda kina da kishi ko dai a gyara shi ya gyaru ya daina neman matan nan ko a yi masa wazi ko a hada shi da iyayensa da wale ya daina ko kuma a rabu ni ban taba ba da fatawa in ce mace ta zauna da miji mazinaci ba matuƙar ya tabbata yana neman mata to a san yadda za a yi amma in kin ga za ki iya haƙura ki jure wannan wulaƙancin saboda albarkacin yaya sai ki je ki ta gadin yaya ke dai ba ki da sahihin miji kuma ga bala'in cuta da zai ɗebo miki ta zamani cutar zamani bala'in zamani ya je lafiyar ki kalau iyayenki sun tsare ki, sun tsare mutuncin ki, sun tsare kimaki ya je ya ɗauko miki ciwo ya cuce ki ya saki a ciki muna da yanzu taron mata barkate da mazajensu sun mutu sun basu don yawanci mutuwa suke mazan su bar mata yana da ciwon kanjamau yana da ciwon aids ya je ya ɗebo mata yarinya yar islamiyya yarinya mai hadda qur'ani yarinya mai hijabi yarinya mai niqabi amma ya ɗebo wannan cutan ya zuba mata ya mutu ya hana ta aure duka duka shekarunta ashirin da kaza ba ta kai talatin ba ya mutu ita kuma ya bata da ciwo ya hana ta aure saboda ba wanda zai aure ta duk wanda ya san mai gidan ke yana da wannan ciwon na zamani ya mutu ya barki ke da aure sai sai har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah kare mana mutuncin yayan mu Allah kare mana mutuncin matanmu, ubangiji Allah ba ku mazaje na kwarai Allah ba ku mazaje na kwarai Allah ba ku mazaje na kwarai Allah kada ya hada ku da mazajen banza wanda nasu a lalace suke Allah shirya musu da su Allah musu da su ku ce musu addu'a cikin sujada Allah ganar da su kuma dole mace ta yi kokari ta yi rinka yanayin da za ta dauke mijinta kewa kada ya rinka fita yana neman mata a waje dan ko din ma zan zo ta kanku wata tsiyar ku ne kuke shukawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun gode